miki tintini ta kama ni taimakon da nake nema ki rufa ni ki saya ni soyayyar ka tintini ne ta kama ni taimakon da nake nema ka rufa ni ka saya soyayyar ki tintini ne ta kama ni taimakon da nake nema ki rufa ni ki saya ni a cikin daban ƙawaye soyayya ce ganar ba ka kasaya ne soyayya hakin yarda kin bani kin murge ni ke kika sani sukuni na samu gwada mai kyau cikin fulani asila da ke muna kamar ni in ga abu ba wanda zai taba ni ni da ke adalci ya zauna na yarda da ke sai dai magauta na su ja haushi na zo ka mu muje mu zagaya domin ki ji sunana in za a faɗa ki ji shi na san ma da san juna sunan mu guda da ni da ke zanzar kaunar juna soyayya ce inda zan kira ka ni ah